Hello, Nigeria. You will be 60 in a couple of days to come. I'm fa gaskiya akwai matsala. Al'amura Al Amura, since iri. Situation is critical. The country is somehow. Look at northern Nigeria. My people are killing each other. There are a lot of negative things that are happening. Hapa Nigeria, why are you like that? You can make a change you can make a change with the resources you have, the potentials of the youth you have. Nigeria, this is the time to make a change so that you can have a positive image. Look at yayi, bai kamata a ce abubuwa suna tafiya haka na magana. This is my original talk. Family, friends, everybody, come out and do your original talk about our country, Nigeria. Nigeria, it's time for you to change. tafiya sai da nishadi don haka gobe ne fa ina sanar da ku 'yan mata da samari da dukkan iyayenmu Allah yadda gobe ne happy birthday Nigeria nake wa dukkan musulmi da dukkan 'yan Nigeria fatan alheri nake cewa sai kun zo kan titin magajirin fa Izima Event Center Najeriya sai da nishadi wallahi in ba ma nishadi sai su kashe mu a banza don haka da ni da kai da ke mu kasance masu nishadi mu dai kasar mu abin da za mu ce tunda zaman lafiya ya zo kuma da kwanciyar hankali ba sai kana da kuɗi ba kwanciyar hankali ma wani abu ce a rayuwa muna alfahari da kasar mu inda Allah ya ajiye mu kenan kuma yau mu a musulmi don haka dukkan godiya Najeriya sai da nishadi na gode na ku MC Ali Ibrahim Sharukan nake cewa sai kun zo Ah rayuwa ta ke ce asali na rayuwa ta ke ce san ina san ki ne gaba daya da raina zuciyata na baki har da kaina ta na baki mallakinta biki akalata da masoyiyata cikin mafarki na ke ce idan